بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير قلب الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a yau kwanan wata shida ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya hijiriya wanda shi ne dace da ashirin da bakwai ga watan ashirin da tara ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin a lissafin turawa muna darasi na tara a cikin tafsirin na Alƙur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na usman bin affan da ke kofar gadon kaya a garin kano nigeria idan yan za su yi tunawa yau za mu tashi ne a cikin suratu baha aya ta ɗari da goma sha takwas zuwa da goma sha tara jiya mun tsaya aya ta ɗari da sha takwas muna bayani akan wato isra annabi adam da Allah yake cewa faƙulna ya in na hada aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma min al ta fatashqa ya kai adam wannan shaidan iblis maki ne gare ka aduwun laka kada ka bari ya fitar da ku gidan aljanna fatashka sai ka wahala fatashka sai ka shiga gajiya to mun tsaya daidai wannan a maganar abu na farko akwai bayan da muka ɗauko jiya ba mu ƙarisa ba malamai sun yi ijma'i cewa dukan annabawan Allah suna da isma salawatullahi wa salamu alaihim mana Allah ba su wata kariya ba sa yin laifi ba sa kuskure fi kulli ma ya ta'allaku bi tabligh akan duk abin da yake da alaka da isar da manzancin su annabi baya kuskure annabi baya laifi ni ne da kai dan adam muke iya kuskure muke iya yin laifi to amma akwai saɓanin malamai dangane da as ƙananan kananan abubuwa wanda ba su da alaƙa da isar da manzanci shin akwai isma shin annabawa ɗan suna da isma suna da wata kariya da ba sa yi in an ce abin da ke da alaka da manzanci sakon da Allah ya turo su wannan ba sa kuskure ba sa laifi ba sa yin ba daidai ba da yin aka tabbatar musu da laifi ko kuskure ko ba daidai ba a cikin abin da za su isar na sakon Allah to kaga shi kansa addinin yana dauke da shakka kenan to tabbatar wa annabi kuskure a cikin sakon da Allah ya turo shi sukan addini ne kuma ana nuna mutane babu sakanci babu yaƙini kenan a cikin addinin da ake ɗauke da shi so ba sa yin kuskure a cikin ta Allah ku bi amma kananan abubuwan wanda ba su shafi sakon manzanci ba wannan akwai sakonin malamai dangane da suna iya yin kuskure ko ba sa iya yin kuskure kamar yadda malamai suka yi sabani a kai wadda insha Allah ta'ala idan gabar magana ta sake kawo mu za mu zo mu yi bayani yana da alaka da faɗin Allah wa sa'adam rabbahu fagawa thumma ishabahu rabbahu taba alayhi wa hada to anan gurin Allah ya ce da annabi Adam kada ku bari shedan ya fitar da ku daga aljanna da kai da matarka Hawwa'u abu mamaki a ƙarshen ayar sai ya ce fatashqa kaga su biyu yake yi wa magana fala yukhrijannakuma ku biyu kar ya fitar da ku kuma ko biyu min aljannati daga aljanna fatashqa mai kun yace fatashqa ya ko biyu din ku samu gajiya ai fatat'aba to a sai ce fatashqa sai mai da zancen kan annabi adam shi kadai kenan idan har shedan ya fitar da ku daga gidan aljanna wato kai ne zaka wahala to yaya aka yi aka cire na na hawa'u a nan kuma shi annaba adam aka dora masa gajiya din ko wahala din a kansa shi kadai to me ake nufi da fatashka din fatashka na yi muku bayani cewa ana nufin in ya fitar da ku daga aljanna ya kai adam za ka wahala to yaya wahala aka ce wahala fi talabin ma'ishati bil kaddi wal iktisab za ka wahala in shedan ya fitar da kai ya kawo ka duniya yasa Allah ya dawo da kai duniya zaka sha wahala wajen neman abinci ba za ka samu lukumatul aishi ba loma da za ka ci a duniya sai ka fita in dai ka fita daga aljanna in dai za ka ci abinci to wallahi sai ka wahala sai ka ji ka yi noma ka nome gona ka yi sassabe ka zuba taki sannan kuma ka zo ka yi shuka sannan kuma ka jira shukan nan ta fito ka yi noma na biyu sannan ka jira ya nuna ko ya yi kyau ko ba zai yi kyau ba kana nan kana tagumi kana jira sannan ka girbe bayan ka girbe kuma ka sussuke bayan ka sussuke kuma ka surfa bayan ka surfa ka je ka nika bayan ka nika ka zo ka nemo itacen da za ka dora bayan ka yi ka dafa bayan ka dafa ka zo ka zuba sannan kuma ka zo ka kama ka ci wannan shine ma'anar fatashka amma in a cikin aljanna kuke ya kai adam da kai da da matarka to babu wahala duk wannan Allah ya ɗauke muku nauyi duk wanda yake gidan aljanna baya girki haka Allah Ta baraka wa ta'ala ya tabbatar cewa shi ne zai gaji akwai sakon da nake so ne na isar shi yasa nake so ku fahimta fa tashka din ana nufin zai shiga gajiya zai shiga wahala at-ta'abu kenan wajen neman abinci saboda Allah ya ce a gaba inna laka Allah Ta jiwa fiha wala ta'ara to anan gurin malamai sun yi bayani dangane da hukuncin wajibcin ciyar da mace yana kan namiji wahalhalin gida da hidindimun gida yana kan namiji ne da wannan ayar da Allah ya ce fatash din kun ana bayani ne fala yukhrijannakum min aljannati kada shaidan ya fitar da ku ku biyu kai da hawa'u matarka daga aljanna kawai sai aka zawo aka ce fatashka sai ka wahala malamai suka fassara fatashka wahalan nan zaka wahala wajen neman abinci ashe haƙƙin namiji ne ya fita ya nemo wa matarsa abinci shine sakon ita mace yar gata ce babu wani addini da ya mutunta ya kimanta ya darashi da mace irin addinin musulunci ta zauna a gida a bata da safe a bata da rana a bata da daddare a bata kudin kitso a bata wanki kudin wanki da guga duk wani wahala da ka sani a kai ta asibiti a mata hidindimu a ciyar da ita a shayar da duk da malamai sun yi bayani wasu menene zan yi bayani nan gaba menene abubuwan da suke wajibi akan dan adam dangane da iyalinsa amma ina so yanzu yan uwa a gane cewa hakkin namiji ne ya fita ya nemo wa matarsa abinci ƙabilun da suke sa matan suna zuwa gona ko suna zuwa suna faskari ko suna zuwa suna wahala ko suna zuwa suna ginin bulo ko suna tuka motar haya ko suna zuwa suna wahala a kan abincin da za su ci a gidansu wannan kuskure suka yi ba daidai ba ne ba laifi ba ne don matarka ta taimaka maka haka duk mutumin da ya zauna a gida ya tura matarsa tana aikin gwamnati shi yana kwance ita take ciyar da gidan ta shayar da gidan ta biya kudin makarantar yara matarsa ta biya kudin asibitin yara matarsa ta sayo musu abin da za su ci matarsa saboda wai tana aiki shi baya aiki wannan kuskure ne sai dai ta makamin babu lisan na kyautatawa inda za ta naɗe hannunta ta ce ba za ta yi wa Allah ba ta zaba Allah ba saboda abubuwa suna faruwa yanzu akwai mazajen da sukan saki gidajen gabaki ɗaya wa mata to wannan ya saba wannan ayar fala yukhrijannakum min aljannati fatashqa wannan karatu ne fa mai zurfi da yake buƙatar fahimta haka malamai suka faɗa Za ka wahala kenan wahala namiji ne zai wahala ya je nemo mace amma yanzu a ƙasar nan mun sani mutum sai ga ya zauna ya naɗe kafa a gida bai da aiki kawai matarsa tana zuwa tana yin aiki idan wata ya zo ita shi zai cinye albashi ita ce kaza ita ce kaza yanzu din nan da zan ba da dama mata su bugo waya su yi tambaya za ku sha mamaki da ban ba da dama su yi bayani za ku sha mamaki wallahi tallahi akwai mazajen da gidajen su ya fi karfin su ba sa ciyar da gidajen kuma a haka din wata take fatawa tana kuka take cewa malam wannan mutumin tunda na aure shi baya aiki bayi da aiki sai dai ya zo gida ya ci abinci ya ci ya koshi sai jima'i sai ka ce dabba muna cikin wannan yanayi ni Allah ya hore min yana zuwa ina dan aiki na ina koyarwa yana dan samun albashi ya'ya suna ta karuwa tun albashin nan yana mana har albashi ne zama baya mana mutumin nan baya jin kunyar Allah baya jin tsoron Allah haka zai zo ya miƙe kafa kuma in ba a yi abincin nan da wuri bai ta zage-zage in an yi miya mara daɗi ya ta surutu ta ce malam muna cikin wannan yanayi wai sai ga gogan naka wai ya je wai ya rikito aure bahaushe kenan mai ban haushi bahaushe mai wahalar sha'ani ku fahimci wannan da kyau yana zaune fa baya iya ciyar da matan nan baya iya ciyar da gidansa baya iya ɗaukan nauyin iyalinsa iyalin nasa ita take yi amma wai ya rikito aure ya je wajen auren yana gaya wa matar da yake nema ai na fi karfin ci na fi karfin sha na fi karfin kaza ƙarya yake bai fi karfin ci da sha ba kai wallahi mana akwai mijin da matar take masa dinkin sallah akwai mijin da motar matar yake fita yake sa na'am ku fahimce ni tun farko na faɗa don wani karye yi min mummunan fahimta ba laifi ba ne mace ta taimaki mijinta matar abdullahi dan mas'ud tana ba shi mazaka ba laifi ba ne mace ta ba wa mijinta wani taimako da tallafi na gida amma ba wajibinta ba ne yanzu wannan matar idan ta yaƙi mijin nan akan kare ya aure ta yi laifi na ce wallahi hajiya ba ke laifi ba duk inda za ki yaƙe shi ki hana shi ya auren nan wallahi halarci kika yi dan wannan zalunci ne ta ce haka zai je ya ɗebo mun amarya da ya kawo ya zo ya miƙe kafa ni zan ciyar da gidan kuma shi ba da halin da zai raba gida ta ce ya riga ya saba zuciyarsa ta mutu namiji ya zo ya zauna ya kwanta a gida baya komai yana jiran matarsa ko gidan matarsa in suna da rufin asiri su za su yi masa kaza su yi masa kaza wannan abun ba daidai bane ya ko maza kuma sunan wannan abun zalunci sunan wannan abun shiga haƙƙi Allah ya ce idan kuna da halin aure ku yi idan ba ku da halin aure ku kame amma mutum ya zo ya zauna baya iya ba da kawama ai Allah ce arijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din sai ce me wa bima faƙo min amwalihim namiji yana da tsayuwa ne yana da kawama akan mace saboda me saboda Allah ya fifita namiji akan mace bayan wannan saboda abin da suke ciyarwa ya yace saboda ciyarwa ciyarwa hakkin namiji ne nauyin namiji ne ya ciyar ya suturtar ya biya kuɗin makarantar yara ya biya kuɗin haya amma yanzu hankali a hankali an zo ana canja abubuwa musamman 'yan boko da ba addini ɗan bokon da ya yi boko ba addini ya fi kowa barna to yanzu tun da kina aiki nima ina zuwa aiki albashin ki dubu ɗari da hamsin ne nima albashi na dubu ɗari biyu ne to za mu raba ayyukan gida wallahi ba na haka ake yanzu a ƙasar nan to yanzu abin da ya shafa harkar cafane dan mai dan magi da waye waye da sauran kunji kunji ke ne ni kuma ni zan rinka kawo shinkafa ni zan kawo taliya kudin makarantar yara za mu raba za ki biya wa baby za ki biya wa fati za ki biya wa indo ni kuma zan biya wa musa zan biya wa garba zan biya wa kaza jariri kuma an zo haihuwa duk wa alhalin da za a yi na zuwa awo to ke za ki rabi ni zan yi rabi wannan zalunci ne sai dai in mata ce ta ga dama za ta taimake ka wannan ba laifi ba ne ku fahimce ni da kyau fala yukhrijan na kuma min aljannati A koma cikin littafai maganganun malamai na tafsiri da suka yi bayani dangane da wannan hatta imamul qurtubi a cikin tafsirinsa yace wannan fatashqa din yana nuna mana ashe wajibi ne namiji ya ciyar da matarsa ya ɗauki nauyinta inda laka Allah ta juya fiha wa la ta'ara armani Allah shi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى الله يشهد عن نبأ آدم إذا كذونا على الجنة نئمر الجنة kwanciyar hankalin da ke cikin aljanna la ta ju'a fiha wa la ara babu yunwa a cikin aljanna Allahu akbar ya Allah Allah ka sa mu shiga aljanna ne mu mutu ya Allah ka sa mu rabon aljanna ne ba rabon wuta ba ba maganan yunwa nan ne ake yunwa nan ne ake gasuwa nan ne ake shiga halin wa Allah an shiga uku amma inna laka Allah ta jiwa fiha babu maganan jin yunwa wala ta'ara kuma babu maganan zama a cikin wato tsiraici wannan ne ta'alilun ne lima yujibuhu an-nahyu an ta'ati iblis alladhi wato allati ستؤدي بهما إلى الإخراج من الجنة وإلى الشقاء في الدنيا wani ana nuna masa ne karkabi shaidan ya kai adam ku fa gane wannan karatun yan uwa masu kallon mu yanzu nan babanmu ne annaba adam Allah yake ta jiddada masa karfa ka bi shaidan kada ka yi da'a ma shaidan dan shedan makiyinka ne zai raba ka da jin dadin da Allah ya tanadan maka ba wanda ya cuce mu a duniya irin shedan dan da ba dan shedan ya zo ya mana rashin kirki ba da dukkan mu muna aljanna malan tsundan mun mutu za a samu idan ka bi iblis zai sa a fitar da kai daga aljanna za ka shiga wahala a duniya daga cikin wahalhalin akwai yunwa za ka ci yunwa kuma sai ka fita ka nemo amma aljanna ne fa la ta ji wa fiha wala ara. babu zaman tsiraici ta'ara din daga al'uri ne al'urhi wanda al'uri shine sabanin saka sutura tsiraici kenan akan ce ara fulanin min siyabihi ya'ra uryan a larabci kenan إذا تجرد منها إلينا وبعدك آية فلا لا تضمأ فيها ولا تضحى باب إشروة ولا تضحى كما باب زافرنانا شين ولا تضحى لا يصيبك حر الشمس في الضحى أتشين الجنة ما لا أنشد الجنة الجنة نسبه لقبائل جهنواني magana ma mutum ya fita zafin rana kaza digiri kaza digiri a babu yanzu kamar yanzu yadda muke ciki zafin rana tana ta gasa mu sai ya kai 40 digiri 41 digiri 42 digiri zafi ka kunna fanka zafi ka kunna ac a mota ta rinka baka zafi a aljanna babu wannan zafin duka wannan wa wahalhalun duniya ne aka makalla duk wanda yake so ya kubuta daga wannan larurori na zafi to ya yi ƙoƙari ya yi aikin Allah don in ya mutu tun daga gabari zai samu sanyi amma wallahi idan baka aikata aiki na kwarai ba tun daga kabari za ka fara ganin bala'i da tashin hankali ka duba matsayin kabari a ɗauke ka a surku maka a cikin wannan matsatsar ramin babu window babu yalwa ba wurin juyi ba a haka din nan a gefe ɗaya din nan da mutum aka kwantar da shi mana. fuskarka tana kallon ƙasa ƙeyarka ƙasa tumbinka ƙasa bayanka ƙasa ƙafarka ƙasa hakan nan za ka yi ta kwanciya har abada sai dai bala'i ya Allah ya Allah ya Allah ka kare mu daga azabar kabari Allah Allah ka rama mu da wahalar kabari Allah ka azurta mu da aikata aiki na kwarai da zai sa kabarin mu yayi fadi yayyarwa wallahi kullun dan uwa in muka kai mutum muka binne shi a cikin kabari abin da nake dubawa tausayin kaina nake ji da tausayin wannan dan uwan da nake shi na binne shi yanzu a nan mutum za a tafi a bashi a saka maka ƙasa a ne ka masoyinka su tafi su barka babu uwa babu uba babu kaza babu kaza ba inuwa babu wata makabartar da aka ce bari a yi alfarma ma'abuta wannan kabarin makabarta a yi musu inuwa a yi musu rumfa babu abdullahi dan umar wata rana hadisin bukhari ya zo wuciya sai tarar da wasu mutane dan uwansu ya mutu sun zauna a gindin kabarinsa da ababen zama suna ɗauke masa kewa sannan kuma sun yi masa rumfa sun lullube kabarin sai abdullahi dan umar yake ce da su kai me kuke yi a nan sai suka ce ai dan uwanmu ne ya mutu muke ɗauke masa kewa wannan rumfar da na gani ba sai suka ce ai mun lullube shi ne saboda zafin rana naqihi min harri shams muna so mu kiyaye shi ne daga zafin rana Abdullahi dan Umar yace ku cire rumfar yuzilluhu amalu aikinsa na kwarai shi zai masa inuwa duk wanda yake so ya samu inuwa ya kubuta daga zafin rana to ya aikata aiki mai kyau wallahi babu wata rumfar da za ta yi maka amfani babu wani ɗaki da za a gina maka da zai maka amfani matukar baka aikata aiki na kwarai ba jama'a muna da tashin hankali babba a gabanmu da wannan tashin hankalin shine kwanciyar kabari amma aljanna fa babu zafin rana Allah ya ce da annabi Adam ihzan ka kiyaye ka yi wa shaitan da'a fa ihinna bika shafa ashqa yazo ya jefa ka cikin wahala da gajiya ka fita daga aljanna wanda da kana cikin ta la yusibuka fiha shay'un min al-ju' ba maganan yunwa wala shay'un min al-urri aw ba maganar ishirwa ko aiki. ka ta wahala kana ɗinka riga ta mutu yanzu kai an tambaye ka tun da ka zo duniya tsin ma nawa ka kashe ka aibin mukarar da ka kashe suna da yawa ka ɗinka ya goce ya ƙomi ya lalace ya yage ka gaji da sa shi ka daɗa ɗauko wani ka ɗinka in ba kai ba kuma ka zauna tsiraici akwai masu yawo ma tsirara a yau ba riga da za a sa ba wannan da za a sa akwai masu sa ganye ma a yau duk akwai su akwai waɗanda an saka rigar ma kamar ba a saka ba mu da mu. amma a janna babu wannan labarin sannan babu wani magana zafin rana da zai buge ka duha a lokacin walaha kai dai a cikin aljanna ya adamu mutum ne da zai kashi daɗi bi kulli matsalibin hayacin duniya alhani'a anna'ima adda'ima abubuwa na jin daɗi abubuwa na kwanciyar hankali kuma dawwamammu waɗannan su ne abubuwan da Allah ya ta wa annaba Adam ya ce da shi kada ka bari nan ya kore ka ya fitar da kai daga aljanna malamai Allah musu rahama sun faɗa cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya tsoratar da annaba Adam shedan dan ya tsoratar da ni kaina da kai makirci da kai kaidin shedan shedan zai cire ka daga darun raha ila dari shaka darun raha gidan hutu kaga ana son hutu to aljanna ki ne karshen gidan hutu darun shaka gidan wahala gidan gajiya gidan kafkaf gidan buge-buge gidan make-make gidan duniya ce. a aljanna an amince maka akwai ƙoshi na cin abinci akwai ƙoshi na shan ruwa a shaba'un warri akwai sutura akwai wurin zama imamu zamakshari a cikin littafin tafsirin sana al-kashaf ya ce waɗannan abubuwa guda hudu su ne rayuwar ɗan adam ke gudana a kansu ya ce hazihil arba'a hiyar aqtabul lati ya duru alaiha kafaful insan shi yasa aka faɗe su gaba ɗaya a gidan aljanna ƙoshi na abinci ƙoshi na shan ruwa ban sani ba mu a hausa dai duk ƙoshi muke cewa ma me bambanci tsakanin ƙoshin cin tuwo da ƙoshin shan ruwa to kashi to amma su a larabci akwai ashaba ƙoshi na cin abinci kenan arri ƙoshi na shan ruwa ban sani ba ko zuwa gobe ko wani zai tuno mana a hausa mu ko akwai bambanci kun ji abu guda biyu sai sutura Don a ciki kunga Allah ya ce da shi inna laka Allah ta ju'a fiha ba maganar jin yunwa wala ta ta'ara kuma babu maganar tsiraici kunga akwai sutura kenan wa annaka la tazma'u fiha wala tabha babu ishirwa shine ka samu koshi na shan ruwa wala tabha kuma rana ba za ta buge ka ba kenan akwai asakan wurin zama kenan dama abin da ake da bukata ka ci ka sha kun ji daya ka yi sutura ka ci ka sha biyu ka yi sutura uku sannan abu na hudu shine wurin zama waɗannan su ne abubuwa guda hudu waɗanda su ne larurar rayuwar ɗan adam ke gudana in dai mutum ya samu waɗannan ya ci ya ƙoshi ya sha ya ƙoshi ya samu sutura ya saka ya samu wurin zama mai kyau yalwatacce kenan ko a cikin gidan aljanna ma dama an ce waɗannan abubuwan za a baka kuma duk wani mai nema aka ce nema dai na bukata to baya fita daga waɗannan abubuwan guda hudu duk wani mai kasabi cikin ahalin duniya inda a duniya ne duk abin da zaka nemo baya fita daga cikin waɗannan abubuwan to shine malamai suke cewa duk mai gidan da ya samar wa da matarsa wannan to ya gama ɗauke mata nauyi in ka ba ta ta sha ta goshi ta ci ta goshi ka ba ta sutura ka ba ta wurin zama to duk sauran abubuwan kyau dama ne an fahimci karatun ku in ka ba ta ta ci ta goshi idan ka ba ta ta sha ta ƙoshi ka ba ta sutura ka ba ta wurin zama ina maimaita su waɗannan su ne abubuwa na larurar rayuwa da in miji ya yalwatar wa matarsa ya fita haƙi <coughs> idan har an fahimce ni to me za ake kashe aure akan wasu abubuwa ba waɗannan ba ba a yadda ma a nemi sulhu wani ya ce na gama neman aure na na gama tara mata kayan aure na gama kaza na kama gida na wajen dubu ɗari biyu da kaza gidan haya fa a shekara ɗaya dubu ɗari biyu da kaza dubu ɗari uku ya ce na yi duk goma ta arziki ya ce ina zuwa kawai baban yarinya na ya je duba gidan nan sai ce kai wannan gidan bai yi ba ka ji wulakanci na maka ake yi sai ka gama wahala ka kana neman yarinya ka yi duk wahalar da za ka yi wannan ma baban nema ya je akwai lokacin da yar yarinyar wata mai aure ita za a tura ta je ta duba wai gidan da za a kama wa kanwarta za a yi mata aure wannan yar yarinyar ita ce za ta ce ta yarda da gidan nan ko ba ta yarda ba sha Allahu idan ka duba gidan da ita yar yarinyar take zama billahi azimu malam gidan kasa ne ko gidan bulo gashi gashi nan gidan wahala amma sai ta zo ta ce yunan nan za a zo a kai wance wallahi wannan gidan bai yi ba in zai canja canja in zai canja ba bai shirya ba ya je nemo wata suna nan suna hana aure saboda wannan dalilan na ce kai ɗaki nawa ya ce mala akwai ɗakin kwana akwai babban falo akwai wani safai a ɗaki akwai wani ɗakin kuma da aka zo aka duba to yanzu ina za a saka dining table yanzu ina za a saka wurin kaza yanzu in baki suka zo ina aka kaza yanzu in yara sun zo ka ji tsabar rashin hankali amarya ce fa da ango wai yanzu ana neman angon sai ya kama ɗakin yara wai in an haifi yara ina za su zauna ka ji don Allah ana so a sa ka biya hayan yaran da suke gaibu ne ba kama san bai za su zo ba ya ce yaran sun zo su kwanta a bayan uwarsu ai ba ne yi ba ina yin wannan bayani ne da Allah ku daina tsananta wa mutane wannan malamai ne na musulunci suka ce waɗannan abubuwan muke samar da su yayi to akwai wanda ana zaune a gidan auren ma wallahi mala akan abin da bai kawo ba bai kai ya kawo ba za a zo a kashe aure amma za mu zo mu buga misalai insha Allah nan gaba kaɗan saboda akwai bayanan da nake so na yi nan gaba saboda lokaci kar ya kure mana sannan wannan aya dai in kun lura tana nuna mana wajibcin kamar yadda na yi mana bayani miji ya zama mai ɗaukar nauyin iyalinsa haka imamu ya riga ya faɗa a cikin tafsirinsa Allah ya masa rahama nauyin iyalin nan shine ba ta at'am wa sharabu wal kiswatu wal maskanu yace annan nafaqata allati tajibu lil mar'a ala zawjiha ku ji da kyau da larabcin inji imam al-qurtubi a cikin tafsirinsa annan nafaqata allati tajibu lil mar'ati ala zawjiha hadhihi al-arba'a ya ku iyaye masu aurarwa ko ya ku iyaye wanda 'ya'yanku suke zaman aure ku daina kashe aure ba tare da ilimi ba ku daina kashe wa mutane aurensu saboda kawai wani luxury na rayuwa ya ke sai mata mota in ba zai sai mata ba baya son ta Sai mota hajiya baya cikin larurar hindi ai baya ba ta kudin kashewa kaza kaza kaza kwanan nan aka yi wani aure wani bawan Allah ya ce ya yi aure ya gama wahala da komai da komai sai matan nan ta zo ta ce da shi ita fa iyayenta masu karamin karfi ne kuma ta ga tunda aka yi auren nan baya lali kuɗi yana ba ta yace to ke zan ciyar da ke in ɗauki nauyin ki ne kuma in ɗauki nauyin iyayenki ta ce ƙwarai kuwa ma'ana yanzu in an aure ka ka sani cewa za ka ɗauki nauyin matarka kuma iyayenta masu rauni kai za ka ɗauki nauyinsu wai haka ake faɗa yanzu ta ce wallahi ko ya ba ta kuɗi ko a kashe auren nan ya ce shi bai ma gama ma ɗaukar nauyin iyalin ba ke kanki tukunna ina Allahumma sallim Allahumma sallim ne ban kammala ba ballanta na ki zo ki tsora min nauyin kakarki ko kanwarki wai tana da kanne suna makaranta a jami'a ai mahaifiyarta tana cikin rauni dole ta taimaka mata na'am ba laifi miji ya rinka tsakura yana ba wa matarsa ta taimaka wa iyayenta amma kuma baya cikin sharaɗin zaman aure a rinka tatsar miji sai ya ɗauki kuɗi ya ba wa matarsa ta je ta ɗauki nauyin gidansu a'a wannan ihsani ne wannan kyautatawa ne idan mutum ya ga dama ya yi sai a masa albarka Allah masa albarka Allah ya saka masa da alkhairi wasu suna yi ya gina wa gidan surukansa gida ya kai surukansa a aikin hajji ya taimaki surukansa ya ciyar da su ya ba su abinci wannan duk dan albarka yana yi Allah sa albarka wannan amma kyautatawa ce kyautatawa ko mutum ya ga dama ya yi, in ya ga dama kai ya yi. yanzu wani yana yi wa surukan amma ba ya yi uwar da ta haife shi haka so mata ku daina kashe auren ku saboda kwaɗayin duniya ai wancan mijinta yana yi wa iyayenta kaza ni ma dole sai kamun kaza a'a wataƙila bai da hali wataƙila ba shi da iko to wannan shine abin da Imam Al-Qurtubi ya faɗa yace at-ta'am wa sharabu wal kiswatu wal maskanu fa idha a'taha hadhihi al-arba'a faqad kharaja ilaiha min nafaqatiha in dai ciyarwa ne da daukar nauyi to shikenan yace amma fa in tafaddala ba'da zalika fa huwa ma'jurun in miji ya ƙara wani abu bayan wannan yayi falala to Allah zai bashi lada yace amma fa hadihi al-arba fala budda laha minha dole ne kai wa matanka waɗannan abubuwan guda hudu li'anna biha iqamatul mahajja da wannan ne wato rayuwar auren gabaki daya take rayuwa. to wannan shine abin da Imam Qurtubi ya faɗa Allah ya masa rahama um, bayan wannan in kun lura da ayoyin sun zo mana da bayani ne na larurar rayuwa aka kwadaitar da annabi adam kada ka bari ka fita daga aljanna ka je ka fada cikin waɗannan abubuwan da dole sai ka yi wa iyalinka sai ka sha wahala to kuma ya aka yi ina sai Allah ce fa waswasa ilayhi shaytan wa qala ya adamu hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla kawai sai shaytan yazo yayi wa annabi adam waswasi bayan wannan nasiha bayan wannan fadakarwa amma ina annabi adam bai iya jurewa ya karɓi wannan nasiha ba shaytan ya fi ƙarfinsa ya Allah ka sa mu fi ƙarfin shaytan wannan kissar za ta baka tsoro idan har babanka annabi adam shedan ya je ya yi tasiri a kansa ya sa shi ya yi kaza ya yi kaza to ina ga kai kawai sai shedan ya zo mai wasuwasi ya ce ya kai adam hal adulluka ala shajaratil khuldi ko kana so in yi maka nuni zuwa ga wata bishiya da in ka ci ta zaka dawwama wa mulkin la yabla kuma za ka samu mulkin da baya tsufa baya ainihin wato lalacewa ya masa waswasa abin da ake nufi da waswasi alkhataratu radi'a wani abin da zai darsu a cikin zuciyar kamar kyau asalinsa daga waswas ne waswas alwaswas shine kamar sautin um, ƙaran awarwaro na kafa da ake sawa na mata in sun yi kwalliya kamar yadda imam kamar yadda Aisha yake faɗa a cikin wata wakarsa, tasma'u lil hayyi lil hayyi tasma'u lil hayyi waswasan idan idan sarafat kama sta'ana bi rihin ishriqun zajilu a nan gurin kun ga waswasa kamar mu motsin wani abu kenan ina so in gaya mana lugha a lugha a lugarci asalin kalmar kenan da kuma alhamsul khafi akwai alwiswas akwai alwaswas alwiswas da yi wa wauɗin farko kisra wiswasu wancan kuma alwaswasatu shi ne na muku bayani wannan kuma alwiswas ɗaya ne daga cikin sunan ɗin shedan kamar yadda Allah Ta baraka wa ta'ala ce kul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas larabawa sukan ce waswasa fulanun ila fulani ana nufin ya isar masa da wani zance ya ɗan yi masa wani motsi ya isan masa da wani zance to anan lallai dai shedan ya samu ratsa annabi adam har ya sa masa wani zancen zuci na wasu wasi ya bujiro masa da shi hal adulluka ala shajaratin khuld yanzu ba zan nuna maka ba zuwa wata bishiya da ake cire ta shajaratul khuld bishiyar da in ka ci ta ka dawwama ka duba yace shajaratul khuld to shi annabi adam yana son aljanna na'am dole so aljanna saboda ni'imar da ke cikin ta wa mulkin yace Allah zai baka mulkin da baya lalacewa baya karewa sai ya yaudare shi ya nuna masa idan baka ci bishiyar nan ba lalle Allah ya cire ka daga gidan nan ka'idar gidan nan na aljanna duk wanda ya ci wannan bishiyar baya fita malam ta inda ya zo wa annabi adam kenan a wata ayar ma sai da ya musu rantsuwa wa qasama huma inni lakuma laminan nasihina yayi musu rantsuwa da annabi adam da nana hawwa yace wallahi ina muku rantsuwa ni ba nasiha nake muku kaji malam wannan fa annabi adam fa da shedan kenan ina labarin ni da kai karamakalla kisa kullum a karamakalla shi yana bin mu dare da rana daman ya yi rantsuwa sai ya halakar da mu sun mala'aciyar na min bayani ainihin wa min khalfihim zan zo musu ta gaba zan zo musu ta baya wa an aimanihim wa an shama'ilihim zan zo musu ta dama zan zo musu ta hagu wala tajidu aksarahum shakirina sai na mai da su mafi rinjayen su ba za ka same su masu yin Allah godiya ba yau kuma gashi nan haka muke wallahi ya zo mana ta gaba yau wasu kan daga cikin mu ma shedan idan yana zuwa kana fuskantar sa gaba da gaba zai buge kai gama ka zama almajirinsa to masu karfin imani ma ne nema masu karfin imani nema wanda in ya zo ta gaba za su yaƙe shi ya koma baya su yaƙe shi ya dawo ta damansu su yaƙe shi ya dawo ta hagu su yaƙe shi ya ce wallahi haka zan ta kewaya su saboda ya yi wa Allah alkawari sai ya halakar da mutane shi fa so yake wai sai ya halakar da kowa ya zama dan wuta tun da aka kore shi a cikin aljanna aka dawo da shi ya zama dan wuta ya ce wallahi ba zai shiga wuta shi kaɗai ba in ji shaidan ma bi ghurur ya nuna wa annabi adam da nana hawa rudi wanda yau shine abin da muke wahala shaitan ya ruɗe mu shaitan ya tsoratar da mu talauci shaitan ya nuna mana mu rungumi duniya mu bar Allah ya koya mana sabon Allah shaitan ya kwadaitar da mu san saba wa Allah da ke ta dokar Allah wanda yau bala'in da wannan al'umma take ciki yau na wannan musibar wannan annoban wallahi karka ƙara karka rage shedan ne nasara a kanmu Allah ya fushi da mu wannan musiba ta corona virus da muke ciki wannan musiba ta covid-19 da muke ciki faɗe da duk sunan da zaka faɗa daman kafin lokacin ya zo ma sun gama faɗan sunanta sun kuma shirya sun yi bayanin za a yi ta a shi nan rubuce kuna gani amma kun rufe, kun gigice su wanda suke rike da duniyar wanda duniyar ita ce a gabansu sun gama shirya mata sun tsara abin da suka tsara Allah kaɗai ya san me suka tsara na sharri kashi nan mun fada ciki kun san me saboda mun bar Allah wallahi tallahi ina gaya muku ummatal islam Allah muka bari Allah ya fushi da mu yace baya son sallar tamu ta jam'in baya son juma'ar tamu baya son haduwar tamu da zamu je mai addu'a aka kore mu a masallaci gashi nan wani ciwo da in ya zo a cikin mutum ɗari bai fiye kashe mutum hudu ko biyar ko shida ko bakwai ba ya hana musallar Jami? ya hana musallar juma'a ya hana mu musafaha ga alaran manan ya zo tun da ya zo ba mu gaisa da shi ba saboda covid-19 ta hana mu gaisuwa wallahi ya hana mu daidaita sahu ciwo ne gashi nan kun san me idan ka bar Allah ɗan ƙaramin abu zai gigita ka na faɗa na maimaita an kuzuzuta ciwon nan sama da yadda yake an kashe wasu ma kafin ciwon ya zo ya kashe su malaria a afirka duk shekara masu rubutu da bin diddigi suna cewa duk shekarar duniya malaria kawai sai ta kashe mana mutum dubu ɗari biyar sama hawan jini ciwon suga ciwon zuciya mutum nawa yake kashewa a duk shekara a najeriya me yasa ba a fitar da alkaluma ana mana bayani aka tsoratar da mu hawan jini da ciwon suga da ciwon zuciyar nan ba saboda akwai manufa covid-19 nawa ta kashe a najeriya gaba daya nawa ta kama a najeriya gaba daya sauro kuma nawa ya kashe mana billahi azimu da sauro yake mana kisan sauro wallahi tallahi ya fi kisan wannan ciwon ba ni na faɗa ba likitoci ne da suka fi ni ilimi su suka faɗa amma me yasa muka gigice aka gigita mu aka tayar mana da hawan jininmu aka kada mana hanjinmu aka yi ta kashe mu wani ya faɗi ya mutu hawan jininsa ya yi sama wani ya faɗi ya mutu zuciyarsa ta buga wani ya saboda yana jin tsoron coronavirus ga corona nan dai tana yi in ba ta kashe ka ba bala'i ma zai kashe ka da wanda yunwa kuma za ta kashe su A ta taqilun ba ku hankalta na'am dukkan mataki mu ɗauka mu kare rayuwarmu kada mu bari ciwon nan ya shige mu mu bi shawarwarin da likitoci suke gaya mana amma ina tabbatar muku ko ku so ko ku ke wallahi akwai siyasar duniya a cikin wannan abu kuma akwai manufa akwai wata murmura da aka shirya akan wannan abu ko ta bayyana ko ba ta bayyana ba yau gobe za su yi ta bayyana mu masu karancin shekaru ne ba masu karancin shekaru ne masu yawa ba amma dai akwai abubuwa a rubuce to yau gashi mun wayi gari saboda shaidan da muka runguma muke binsa an kwace mana addinin an ba wasu muna nan muna zaune a najeriya muna jiran mai amerika ta yi mai india ta yi eh, mai ingila ta yi mai spain ta yi mai italy ta yi mai china ta yi mai ta ce kaza daidai da rigar da za a saka don kariya muna jiran sai an kawo mana ita a waje daidai da na'urar da za a gwada akwai ciwon nan ko babu muna jiran sai an kawo mana daga china china da daga nan siyar da fito ba amma dan basira ga kasar kenya ga kasar kaza su sun tsaya sun yi tunani nasu sun fara kirkiro abubuwa da za su kare kasarsu da 'yan kasarsu mu kuma muna nan muna zaune sai dai gwamnoni kowa ya rinka rubuta a federal government yana neman a bashi biliyan kaza biliyan kaza suna nan suna jiran a basu kuɗi ba mu ji kuma suna su kuɗin nawa suka cire jihar da ake mutuwa ba ba mu ji nawa aka cire ba ita kuma masu kuɗi dai sun bada nasu yan kasuwa sun bada nasu to ita gwamnatin jiha ko gwamnatin jihohi nawa suka cire su kuma nasu gudunmuwar ko babu kuɗi ne akwai kuɗi amma ba na wannan aikin ba ne akwai kuɗi ba na hana ku covid-19 ta kashe ku ba ne to yau gashi mun waye gari sallan mu ta koma hannun mutanen nan sai sun ga dama yanzu da china za ce kowa ya koma masallaci ya ci gaba da sallah wallahi sallah za mu ci gaba da yi na gari. sai a ce oh ai su suka san ciwon nan su suka fara so yanzu da abin da za a yi san ba da shawara mu dauka in yau china za ta ce a koma a ci gaba da sallar juma'a wallahi za mu koma za mu ci gaba da yi saboda ba mu da tunanin kanmu muna jiran me suka yi ne inda sun rufe masallaci a can sun ce kar a yi sallah a nan kaza kaza kaza kaza kaza mu ma muna jiran abin da wasu suka yi shi za a yi kar ka manta na Amerika daban dan india daban dan ingila daban dan najeriya daban dan niger daban dan waye al'adun mu sun sha bamban ɗabi'un mu sun sha bamban yanayin ginin gidajen mu ya sha bamban zamantakewar mu ya sha bamban cin mu da shan mu ya sha bamban juriyar mu da rashin juriyar su ya sha bamban yanayin gangan jikinmu da nasu da ɗaukan ciwo da rashin ɗaukan ciwo ya sha bamban muna buƙatar masu tunani su yi mana tunani na ƙwarai da za su kubutar da wannan al'umma daga cikin wannan bala'i ba tare da kwaikwayo ko jiran sai wani ya yi nima zan yi ba kukan kurciya ma jawabi ne duka dai muna addu'a Allah ya yi mana akar makallahu da shaidan ya musu wasu wasi sai فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى شكرا فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى الشيطان كان يمس وسواسي كوكولا anan gurin sai aka ce fawwas wasa ilaihi sai shaidan yayi wa annaba adam wasi. kenan kullum namiji shi ke gaba da mace shine oga kwata-kwata shi ke ba da umarni ko kar a yi da annabi adam bai ce zai ci wannan bishiyar ba na hawa ba za ta ci ba da haka anan sai ya ce aka yi wa adam shi kadai amma a wani gurin fa waswasa wasa ash kuma sai ce wa qasamahuma inni lakuma minan nasihin yayi musu su biyun waswasi kenan wannan aya ta biyu ta mana bayanin su biyu aka yi wa waswasin kuma rantsuwar su biyu yayi musu rantsuwa inni lakuma laminan nasu hina ku biyun ine muku nasiha fadallahuma bi ghururin ya rude su a cikin suratul araf Allah ya nuna mana ya musu rantsuwa su su biyu yace shi mai musu nasiha ne yau gashi dan yana cewa wai shi nasiha yake wai kenan wannan yana nuna mana wannan wasi din kalamun ne masmuwa kamar yadda imam muhammad al-amin shinqiti ya faɗa cikin abuwa bayan ya ji zancen shaidan kenan kuma ya saurara ga abin da ya gaya masa Allah ya tsine wa shaitan Allah ya la'anci shaitan sai da ya zuga annabi adam suka ci wannan bishiya din fa akala minha kawai yana gaya musu wannan maganar suka ɗauki wannan bishiya suka cira suka ci fa akala adam wa zawjahu min ash-shajarati allati nahahu rabbuhu an al-akli minha sai ga annaba adam da shi da matarsa sun ci wannan bishiya da ubangiji ya hana su su ci daga cikinta to annabi adam zai jama'a ya ci bishiya ita ma na hawawu an tsakura mata ta dan taba kuma Allah ya ce musu kar ku ci wannan bishiya wala takraba hadhihi shajara fatakuna min adh-dhalimin kar ku kusanci wannan bishiya dan za ku zama cikin azzalimai haka ya biya musu suna cin bishiyar nan fabadat lahuma sauƙatuhuma kawai sai al'aurarsu ta bayyana sau'atuhuma auratuhuma al'aura su ta bayyana an ce da al'aura sau'a ne saboda li'annan kishafiha ko li'annan kishafaha ya suwa buduwar yayewar al'aura yana munanta shi yasa aka ce da ita sau'a yusibu sahibaha wa yuhzinuhu duk wanda al'aurar ta bude sai ji ba daɗi yanzu nan in baka kula ba a zaman da kake ashe ka yaye musu ka bude komai duniya ta gani sai aka ce malam dan gyara zaman ka da Allah yau minti yanzu minti 45 da aka yi duk gaba ɗaya kowa dai ya ga komai naka, sai ka ji ba daɗi idan kana tafiya wani zai ce malam akaram kallah dan duba duwa ka abu da yake sai ka ji ba daɗi to shi yasa aka ce da al'aura sau'a saboda inkishaf dinta buduwar ita al'aura, buduwar ita al'aura, bayyanar al'aura yana bata wa mutum rai yana bakanta masa shi yasa aka ce da shi sau'a li annahu yasuwa wa tafiqa yakhsifani alayhi ma min waraqil janna kawai sai suka kama tafiqa shara kawai sai ga annabi adam suna ta ballan bishiya suna ta ballan itace min waraqil janna na gidan aljanna kurin rigar da ke jikinsa da sutura kawai sai bude malamai suke cewa wannan yana nuna duk wanda yake kan bin Allah yana cikin sutura da rufin asiri duk wanda ya rungumi saba wa Allah kuma asirinsa ne yake tonuwa kamar tsiraici yake yi wa kansa kana bin Allah kana cikin rufin asiri da sutura ya Allah ka suturta mu ya Allah kada ka bayyana mu. amma duk lokacin da ka wayi gari kake fito na fito da dokar Allah kai ne zina kai ne kallon matan mutane kai ne ainihin luwaɗi kai ne caca kai ne cin haram duk wata ƙazanta ta duniyar nan da kai ake yi ba ka da kirki to kamar kana yi wa kanka tsiraici ne malam annaba adam da na hawa suna taba bishiyar nan malam kawai sai ar fitar jikin su ta zube kasa suka neme ta suka rasa وطفقا يخففان عليهما min warakil janna kawai sai suka kama ainihin wato ballan ganyen aljanna to shine wannan asali kike jin cewa idan dan adam yana yawo ba yi da sutura sai ka ji an ce ai ya sa ganye ai daman asalin babanmu annabi adam da al'aurar ta bayyana me yasa ganye ganye dan na rubin asiri ne ganyen darbejiya ganyen nim ganyen furna ganyen kuka duk wani ganye da ka sani akan iya ɗaura shi a rufe al'aurar shi nan suka ta rufe al'aurar su da yawa daga cikin wato malaman tafsiri sun faɗa cewa wannan ganye da suka ɗauka suka sassa a jikinsu sai rirrike jikin an yi ta sabanin ce wace bishiyar ce ganyen wace bishiya ce wasu ce bishiyar kaza wasu ce bishiyar zaitun wasu ce bishiyar tin wasu ce bishiyar kaza wasu ce bishiyar kaza wanda wannan ba a da buƙatar a tsawaita bayani ko bincike a kansa saboda kawai abin da ake da buƙata sun ɗauki ganye sun sa wasu da yawa sun ce a bishiyar tin ne da Allah ce wasu tini wasu zaitun me yasa aka ce bishiyar tin saboda tana da manya-manyan ganye kuma akwai ta a gidan aljanna don haka sai suka lullube shi to daga nan ko malamai suke cewa a? Ah, ashe circe al'aura malam dole ne inda ba dan circe al'aura dole bane me yasa annaba adam da aka cire masa al'aurarsa ya ko ganye yana rufiya abu na biyu su circe al'aura mutunci ne kuma ka duba da annaba adam da na hawa un duk suke rufe jikinsu yau kuma makiyanku suna cewa ku tsirai a ba ku matsatsan wando ku saka ga saurayi ya sa wando alamar al'aurarsa a bayyane kaga saurayi ya sa wando duwawunsa yankan tuwon duwawunsa matsiyaci a fili yake a bayyane wai shi ne burgewa wai shi ne wai morewa wai kaga yarinya budurwa an shaƙe mata ƙirji, an matsaye mata an mata shan kalangu a sayi atamfa babba mai faɗi tela ya lalata wannan atamfar a matsaye ta a matsaye ta wai ne wai don ta fito ta da shaf ta. kirji a waje galiban ɗinkin mata za a ganin duk abu dinki yake da ka gani ɗinki na ai wuya na a yake to da wahala ka ga ɗinkin mata haka a ah, sai an buɗe nan dole sai an buɗe fitina wannan tsiraicin da annabi adam ya gamu da shi a aljanna da shi da na hawa waye sa shi shedan to wallahi har yanzu shedan yana bin mu akan wannan tsiraici za mu ƙara bayani gobe insha Allah ta'ala abin da muka faɗa daidai muna roƙon Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe muna neman Allah ya yafe mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh